بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه والله ولی الذی farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim Kewa ke muku sallama kuma zai kanci da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai, kamar da muka fara ko kuma muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na sharhin bayan labaru. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na wato ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. bayan ci shirin na Afirka a yau. Daga ƙarshe kuma mu rufe shirin namu da shirin naku na muryoyin masu saurare. Shirin yadda a cikinsa kuka kawo mana wa kuma da wasiku, inda kuka bai mana ra'ayoyinku game da yadda muke gudanar da shirye-shiryenmu. Da fatan masu saurare su gyara zama kuma za su ji tare da mu domin jin cikin shirin amma yanzu ba ta bata lokaci ba bari mu fara gabatar muku da shirinmu na gaba wato cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Shugaban ƙasar Iran ya taya takwaransa na Turkiyya murna na zagayowar ranar samun 'yancin kai na ƙasar. an saka dokar ta ɓaci bayan barkewar zanga-zanga a zaben shugaban ƙasa a ƙasar tanzania majalisar dattawa a najeriya ta tantance sabbin manyan hafsoshin sojin ƙasar da aka naɗa a baya-bayan nan to madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran ya taya takwaransa na kasar turkiya murnar zagayowar ranar samun yancin kan kasar shugaban kasar iran masu mas'ud pezeshkian ya aike sakon taya murna ga takwaransa na kasar turkiya rajab tayyip erdogan da ma al'ummar kasar na farin cikin zagayowar ranar da kasar ta samu yancin kai kuma ya jaddada muhimmancin ƙara kyauta dangantaka tsakanin kasashen guda biyu iran da turkiya suna da alaƙa mai zurfi ta tarihi da al'adu da kuma dabarun yaƙi a da lokacin da ake samun sauyi a yankin akwai buƙatar ƙasashen biyu su ƙara haɗin gwiwa a fannonin kasuwanci tsaro da kuma diflomasiyya saƙon na fizikishiyan ya nuna a niyyar iran na fifita yin hulɗa tsakanin ƙasashen biyu akwai abubuwa dama da suka yi ko kuma suka yi kama da juna tsakanin ƙasashen biyu masu abokantaka da ingantaka fisikshiyan ya ƙara da cewa ta hanyar haɗin gwiwa da tattaunawa tsakanin iran da turkiyya za su ƙara faɗaɗa yin aiki tare a fannin tattalin arziki siyasa al'adu da kuma sauran abubuwa na ƙasa da ƙasa a cikin sanarwar da ya fitar a yau laraba fasikiyan ya inganta dangantaka tsakanin iran da turkiyya yana da ya nuna cewa waɗannan abubuwa guda biyu suna da muhimmanci sosai a yankin da ma duniya baki ɗaya ya ce haɗin gwiwa mai ƙarfi zai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya tsaro da ci gaba ga ƙasashen guda biyu da ma yankin baki ɗaya. Majalisar Dattawa a Najeriya ta tantance sabbin manyan hafsoshin sojin ƙasar da aka naɗa. Majalisar na Najeriya na aikin sun tantance manyan hafsoshin sojin ƙasar waɗanda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya naɗa domin jin ragamar bangaren tsaro a ƙasar baki ɗaya. da farko majalisar ta bayyana cewa za ta gwada tantancewar ne a mako mai zuwa sai dai daga baya ta yanke shawarar matso da tantancewar zuwa yau laraba a ranar 24 ga watan oktoba ne shugaba tinubu ya yi sauye-sauye a jagorancin bangaren tsaro na kasar inda aka sauya hafsan hafsoshin sojin kasar kiristofa musa da laftanar kanar ko kuma laftanar janar olufemi olatobunso haka nan shugaban ya haɗa Major General Wa'id Shu'aibu a matsayin hafsan sojin ƙasa da iya Vice Marshal SK Aneke a matsayin hafsan sojin sama sai kuma Rear Admiral ED Abbas a matsayin hafsan sojin ruwa. Bayan gabatar da kansu da kuma amsa wasu 'yan tambayoyi, shugaban Masar ya nemi su rusuna su koma wurin zamansu, inda daga baya 'yan wasu suka shiga nawar sirri tare da hafsoshin tsaron ba tare da 'yan jarida ba. An saka dokar ta ɓaci bayan ɓarkewar zanga-zanga a zaben shugaban ƙasar Tanzania. 'Yan sanda a ƙasar Tanzania sun saka dokar hana zirga-zirga a faɗin ƙasar baki ɗaya bayan zanga-zanga ta ɓarke. yayin zaben shugaban ƙasa da ya riƙe ya koma tashin hankali a wasu sassa daban-daban na ƙasar. rawatanni sun nuna cewa zanga-zangar ta barke ne musamman a birnin dar es salaam da wasu garuruwa yayin da jami'ai ke nuna rashin jin daɗi kan yadda ake gudanar da zaben shugaban ƙasar. Masu zanga-zanga sun yi zargin cewa akwai son kai da rashin gaskiya a tsarin zaben kuma sun nemi gwamnati ta gyara tsarin zaɓe da kuma ba kowa damar faɗin albarkacin baki. A cewar jami'an tsaro an sanya dokar ne domin kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Sai dai wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana damuwarsu na cewa wannan mataki na iya ƙara takura 'yancin jama'a musamman ma a lokacin da ake jiran sakamakon zaben shugaban ƙasa. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla, yanzu kuma labaran za su ci gaba. Cibiyar IRS ta ce sanya sabbin takunkumi kan ƙasar Iran zai haifar da mummunan sakamako a yankin. Cibiyar yin nazarin yankuna da ke Islamabad ta ƙasar Pakistan ta kuma da wani taron tattaunawa mai taken takunkumin snapback kan Iran da kuma faɗuwar yankin. Ya ƙunshi jami'an diflomasiyya malamai da ƙwararru kan manufofi da siyasa da tsarin doka. sun bayyana su da sun bayyana irin damuwar da ake da ita na sake haka bawa Iran takunkumin ƙarƙashin ƙarƙashin tattaunawar ta JCPOA. Ƙwararrun sun yi barazanar cewa sake haka bawa Iran takunkumi zai haifar da mummunan sakamako ba ga tattalin arzikin ƙasar Iran ba kawai, gama harkokin kasuwanci a yankin tsaro da makamashi zai iya cewa zuwa inda ba a yi tsammani ba. Tattaunawar ta zo ne a daya lokacin da kasashen Turai ke ƙoƙarin rusa yarjejeniyar JCPOA wanda zai kai ga sake dawo da takunkumin kwamitin tsaro masan Ɗinkin Duniya kan ƙasar Iran. ta taron sun bayyana cewa matakin na iya kawo cikas ga dangantakar diflomasiyya kuma ya kawo tarnaki a dangantakar ƙasashen yankin da ya riga ya fara yin rauni. To da ƙarshe za ku ji cewa Pakistan ta yi barazan ɗaukar mataki bayan rushewar ne ya dakatar da buɗe wuta tsakaninta da ƙasar Afghanistan. Rautani sun bayyana cewa ƙasar Pakistan ta bayyana cewa za ta ɗauki matakin da suka dace ko kuma matakin da suka dace wajen kare ko kuma wajen kare tsaron al'ummar ta da kuma ƙasar ta. Bayan kawo ƙarshen ya dakatar da buɗe wuta ta kwanaki hudu tsakaninsa da ƙasar Afghanistan ba tare da wani ci gaba na a zo a gani ba. yarjejeniyar ta watse ne kwana ɗaya kafin cikarta bayan wani mummunan fada da aka yi tsakanin ƙasashen biyu da ya jawo da dama suka mutu ciki har da fararen hula pakistan na zargin afghanistan da ɓoye ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke kai hare-haren ƙetare wato ƙetare iyaka sai dai kabul ta musanta wannan zargi kuma ta dage ta dage akan ikonta a ƙarshen mako ne ministan tsaron pakistan Khawaja Asif ya yi barazanar barkewar yaƙi tsakani inda mataimakin diflomasiya suka ko kuma idan dai matakin diflomasiya da aka nemi ɗauka ba su yi amfani ba. Ya zo yanzu dai jami'an gwamnatin Afghanistan ba su ce komai ba game da lamarin sai dai kafin a labarai na cikin gida sun nakalto wani wakilin ƙungiyar Taliban yana siffata buƙatun ƙasar Pakistan a matsayin mara muhimmanci ko ba za ta taɓa amincewa da su ba sai dai sun jaddada cewa tattaunawar tattaunawa ita ce hanyar da tafi dacewa wajen kawo ƙarshen wannan rikici. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na gaba wato shirin nan na sharhin bayan labaru. To sarhin bayan labaran namu na yau zai duba wasu daga cikin manyan zaɓuka da suka wakana a Afirka da suka hada da Ivory Coast da kuma ƙasar Kamaru. A jamhuriyar Kamaru shugaban ƙasar mai ci ne Paul Biya aka sanar cewa ya lashe zaben shugabancin ƙasar. Sai kuma a ƙasar Ivory Coast da shugaba Alhassan Watara ya lashe zaben shugabancin ƙasar a karo na hudu. bayan samun nasara mai cike da rudani domin zarcewa kan wa'adin mulki na takwas shugaba mafi tsufa a duniya Bolbiya mai shekara 92 zai ci gaba da shugabanci watakila har gaba da cika shekara 100 a duniya idan har zai iya tunkar rikice-rikicen da kasar ke fama da su tuni jam'iyya mai mulki a kasar ta yi maraba da wannan nasarar sannan kuma Bolbiya ya yi alkawarin yin mulki cikin adalci sai dai gabani da kuma ma bayan sanar sakamakon zaben al'umma sun kasance suna zaman ɗarɗar bayan da babban abokin hamayyarsa isa ciroma bakari ya ayyana cewa shine ya yi nasara a zaben sai dai sakamakon zaben ya nuna cewa biya ya samu kashi 54 cikin dari yayin da shuka babban abokin hamayyarsa ciroma bakari ya samu kashi 35 cikin dari lamarin da ya zuwa mutane da dama da mamaki sannan kuma wasu murna ta koma ciki tun bayan nasarar da ya samu a zaben shugabancin kasar a shekara ta 1992 ake ganin ya cika yin katsar Landan a zaɓuka da kuma yin amfani da salon rarraba kanuwa na 'yan adawa abin yabawa da za a iya alakantawa da shugaba paul sun hada da faɗaɗa makarantu da jami'o'in gwamnati a zamanin mulkinsa da yadda ya tunkari rikicin yankin bakasi inda najeriya ta mika wa kamaru yankin mai ɗimbin albarkatun man fetur to amma duk da haka nan a ƙarƙashin mulkin sa kamaru ta shafe kusan shekaru goma tana fama da matsalar 'yan aware a yankin masu amfani da turancin ingilishi yayin da boko haram ke kaddamar da hare-hare a arewacin ƙasar rashin aikin yi a ƙasar ya kai kashi 40 cikin 100 a tsakanin matasa hanyoyi da asibitoci sun kasance a lalace yayin da 'yancin faɗar albarkacin baki ya zama tarihi to amma biya a lokacin da yake matashi ya zaɓi ya karanta fannin shari'a da siyasa a jami'ar birnin paris sannan bayan ya gama ya koma gida ya kama aikin gwamnati mutumin mai ra'ayin sauyi ya rike mukamai da dama inda ya rike manyan mukamai har ya samu shiga a wurin shugaban kasar na wancan lokaci ahmadu ahijo wanda ya kasance kan mulkin tun daga lokacin da kasar ta samu 'yanci a shekara ta 1960 ya kasance firaminista mai matukar biyayya na tsawon shekaru bakwai har zuwa shekara ta 1982 lokacin da mr ahijo ya ɗauki wani makami mai ban mamaki inda ya ajiye aikinsa tare da biya a matsayin shugaban ƙasa mr ahijo ya ci gaba da zama shugaban jam'iyyar yana tunanin cewa mukamin shugaban jam'iyya ya fi karfi a kan na shugaban ƙasa to amma a wannan lokaci sai biya ya yi amfani da karfi ya kori duk mutanen hijo daga gwamnati tare da tursasawa a ahijo tafiya gudun hijira daga nan ya nuna kansa a matsayin jarumi ta hanyar murkushe yunkurin juyin mulki sau biyu ɗaya a shekara ta 1983 da kuma wanda ya biyo baya biya mai shekara 92 da haihuwa ya samu galaba kan babban jagoran 'yan adawa isa ciroma bakari wanda ya samu kaso 35 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada mare da majalisar tsarin mulki ta ƙasar ta fitar tun farko ciroma bakari ya ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka gudanar a ranar 12 ga watan oktoban nan kimanin makonni biyu da suka gabata tuni takaddama kan sakamakon zaben ta haifar da zanga-zanga daga bangaren 'yan adawa da suke zargin tafka magudi a zaben kasar da ke yankin tsakiyar nahiyar afirka mutane hudu sun mutu kana an kama fiye da dari a tashe-tashen hankula da aka fuskanta gabanin bayyana sakamakon zaben shugaban kasar na kamaru yankunan duwala da kuma garwa su ne suka fi fuskantar tarzoma biyo bayan sanar da sakamakon zaben a ranar litinin to idan muka nufi waccan kasar guda ita ma inda aka gudanar da zaben shugaban kasar wato ivory coast ko kuma cote d'ivoire hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasar ta sanar da sunan alasan watara ɗan takarar jam'iyyar rhdp kuma shugaban kasar mai ci a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar da aka gudanar a kwanan baya da wannan sakamako shugaba watara ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na hudu inda a wannan karo ya yi nasarar lashe kaso 89.77 bisa ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kada hukumar zaben ta coe ta ce wa tara ya lashe kur’u da yawan su ya kai miliyan uku da ɗari bakwai da hamsin da tara har da ɗan motsi cikin jimillar kur’u miliyan hudu da dubu ɗari da tamanin da bakwai da ɗari uku da sha takwas da aka kaɗa kuma adadin waɗanda suka cancanci da ƙuri'a da suka fita zaben na wannan karo ya kai kaso hamsin da ɗigo goma bisa ɗari kafin zama shugaban kasar mr watara wanda a yanzu ke da shekaru 83 a duniya ya taɓa rike mukamin gwamnan babban bankin kasashen yammacin afirka kana ya taɓa zama mataimakin babban daraktan asusun bankin bayar da lamani na duniya wato imf kazalika ya kasance firaministan cote d'ivoire daga shekara ta 1990 zuwa 1993 kafin ya lashe zaben shugaban kasar na shekarar 2010 an sake zaben watara a shekarun 2015 da kuma 2020 ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 29 ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan jumada ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu wurare ko kun san cewa shekaru 300 da sa gabata a rana irin ta yau 29 ga watan oktoba na shekara ta 1922 jam'iyyar fascism ta benito mussolini ta sami nasara a babban zaben da gudanar a kasar italiya musulini ya kasance dan jarida ne kafin yakin duniya na daya sannan kuma shekara ta 1919 ya kafa jam'iyyar siyasa ta fascism a shekara ta 1922 sarkin kasar italiya na lokacin ya naɗa shi a matsayin firaministan kasar musulini ya samar da wani tsarin ci gaba na kasar italiya na tsawon shekaru 60 amma yaƙe-yaƙen da ta shiga a cikin kasashen afirka da kuma yadda ta shiga yaƙin duniya na biyu inda ta kasance bangaren da ke goyon bayan jamus da kuma murkushe masu adawa da salon mulkin musulini a cikin kasar ta italiya dukkanin waɗannan abubuwa sun taro sun sanya dukkanin shirye-shiryensa sun rushe sannan kuma bayan nasara da aka samu a kansa a yakin duniya na biyu sarkin kasar italiya na lokacin ya sauke shi daga kan mukamin firaminista sannan kuma ya kama shi aka gurfanar da shi a gaban kotu a shekara ta 1945 sannan aka yanke masa hukuncin kisa an kuma zartar da wannan hukunci ta hanyar harbe shi da bindiga yana ɗan shekaru 62 a duniya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan Oktoban shekara ta 1923 Kamal Ataturk Mustapha Kamal ya zama shugaban ƙasar Turkiyya bayan faduwar dalar Usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya. kafin wannan lokacin da dole usmaniya ta share shekaru 623 tana iko da kasashen musulmi da na larabawa masu yawa a shekaru 15 wanda ya yi yana iko da kasar turkiya mustapha kamal ya yi kokarin shafe alamu na addinin musulunci da kuma mai gurbin su da al'adu na turawa wannan halin ya ci gaba har bayan mutuwarsa a shekara ta 1938 kashi 99 cikin 100 na mutanen kasar turkiya musulmi ne sannan kuma kasar tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 780 kuma tana makwabtaka da ƙasashen iran syria iraki armenia kazakistan bulgaria da kuma girka masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 sa gabata a rana irin ta yau 29 ga watan oktoban shekara ta 1956 yahudawan sahiyoniya suka aikata wani mummunan kisan kiyashi akan farisina da suke zaune a ƙauyen kafar kasim a wannan ranar da ta zo daidai da ranar fara kai hare-hare na wannan gwamnati ta yi gudawan sahiyuniya a kan kasar masar sojin gwamnatin sahiyuniya din sun shelanta dokar soji a ƙauyen kafar kasim tare da kashe akalla falasina maza da mata da ƙananan yara da suka kai 49 waɗanda ba su ci ba su gani ba tare da jikkata wasu da dama bayan 'yan watanni da faruwa wannan lamari ne al'ummar falastino suka yi zanga-zangar nuna adawa da kisan gillan da aka yi wa mutanen ƙauyen kafar kasim kuma gwamnatin yahudawan sahiyuniya da ke mame da birnin kudus ta tilasta wa wasu daga cikinsu waɗanda suka aikata wannan aika-aika bayyana a gaban kuliya amma dukkanin waɗanda aka samu da laifi wajen aikata wannan mummunar ta'asa a wannan shari'a an yi musu afuwa a shekara ta 1960 ta'addanci da kisan jama'a sun kasance abubuwa masu sauƙi na aikatawa ga yahudawan sahiyuniya domin mame palestino ta'addanci da kashe jama'a sun kasance abubuwa masu sauƙin aikatawa ga yahudawan sahiyaniya domin mamaye falasdino ta'addanci da kisan gilla da aka yi wa falasdinawa bai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da tsaron gwamnatin yahudawan sahiyaniya ba bilhassali ma irin waɗannan munanan ayyuka na yahudawan sahiyaniya ne suka ƙara tsananta ƙiyar falasdinawa ga yahudawan wanda kuma wannan shine tushen ƙiyayyar da ya zama a cikin zukatan falasdinawa. ta da bayan shekaru 76 na kisan gilla da ta'addancin isra'ila gugar mai falasinawa ta shiga wani sabon mataki na yin fito na fito da sojojin yahudawan sayuniya kuma sun sanya gwamnatin yahudawan a cikin hali na rashin tabbas akan haka ne suke huce haushin su akan mata da kananan yara a yankin zirin gaza da sauran yankunan falasinawa da suka mamaye a yammacin gabar kogin jordan kisan da isra'ila take wa falasinawa ba sabon lamari bane ga falasinawan da kuma waɗanda suka san abin da ya faru a tarihi akan haka ne ma 'yan gwagwarmaya suke kafa hujja da cewa farmakinsu na gogora a ƙasa bai kai ko kashi ɗaya cikin ɗari na irin ramuwar gayyar da ya kamata falasɗinawa su yi akan yahudawan sahiyuniya ba idan aka kwatanta da irin laifuka da kuma ta'asar da isra'ila ta aikata akan falasɗinawa a yankin zirin gaza ne ko gaba da yammacin kogin jordan da kuma birnin kudus. Afrika a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne akan yanayin nahiyar na ga ƙoshi ga kwanan yunwa bisa la'akari da ɗimbin arzikin da Allah ya yi wa wannan nahiyar. amma kuma ake fama da rikice-rikice da yaƙe-yaƙe ɗaya daga cikin dalilan hakan shine gogoriyo da kuma gasar da manyan ƙasashen duniya suke yi domin ganin cewa sun kwashi rabonsu daga cikin arzikin da allah wa wannan nahiyar da kuma 'yan siyasar cikin ƙasashen nahiyar waɗanda suke riko da mulki ba don komai ba sai don su azurta kawukansu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shekarun bayan nan afirka ta zama fagen gasa a tsakanin kasashen china rasha amurka da tarayyar turai kowane bangare yana son samun wani sashe na ɗimban arziki da allah ya hore wa wannan nahiya nahiyar afirka dai ta kai girman murabba'in kilomita miliyan uku da ɗigo biyu da akwai kuma ƙasashe 52 a cikinta ta nahiyar arewacinta kuwa tana iyaka da tekun mediterranean daga yamma kuma tana iyaka da tekun atlantika amma ta nahiyar kudu maso gabas kuwa tekun indiya ne shimfiɗe daga arewa maso gabas kuwa tekun nan ne na red sea da kuma mashigar ruwan canal a cikin wannan nahiyar da akwai mabambantan yanayi da hakan yake a matsayin wata babbar dama ta fuskar kiwo da noma girman ƙasar noma a cikin nahiyar ta kai hekta miliyan 175 da haka yake nufin kaso 43.9 cikin 100 na jumillar ƙasar nahiyar ta afirka wato ta noma ce bugu da ƙari da akwai wasu nau'o'in albarkatu da suka hada da katako da ake samo shi daga cikin bishiyoyin dajukan yankunan zafi a cikin waɗannan yankunan ana yin noma na amfanin gona mabambanta daga cikinsu da akwai waɗanda suke jawo kuɗi da kuma arziki cikin ƙanƙanar lokaci a cikin harkokin noma da kiwo da akwai kaso 60 cikin ɗari na jimillar mutanen wannan nahiyar da suka shagala da shi ta fuska albarkatun ruwa nahiyar ta afirka tana da wadata sosai musamman ma dai a kasashen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo jamhuriyar niger da suke da tafkuna na ruwan ƙarƙashin ƙasa da na sama a cikin wannan nahiyar ne ake da tafkuna irin su victoria da tanganyika da shi na uku mafi girma a duniya ta fuskar zurfi da faɗi wannan albarkar ruwan da ake da ita a cikin nahiyar ta afirka za ta iya taka gagarumin rawa a fagen noma sai dai abin takaici shine cewa kaso hudu cikin ɗari ne na ƙasar da ta cancanta a noma ta hanyar amfani da tsarin ruwa na ban ruwa a cikin wannan nahiyar ake iya nomawa a cikin babbar sahara kuwa da kuma a gefenta ta akwai madatsun ruwan sha da tarihinsu na shekaru ne masu yawan gaske suna kuma a matsayin ma'adanin ruwa mai daɗi da za a iya cin moriyarsa a cikin sahara arewa wacce girmanta ya hora murabba'in kilomita 700 tana cikin algeria ne sannan kuma a cikin tunisia girmanta ya kai murabba'in kilomita 60,000 a cikin libya kuwa ya kai murabba'in kilomita 250 da akwai tsohon tafki da makwancin ruwa a cikin yankin nubia da yake kwance a cikin murabba'in kilomita miliyan 2.2 wanda ya kai murabba'in kilomita 760 a cikin libya sai kuma kilomita 828 a cikin ƙasar masar idan kuwa aka shiga sudan ya kai girman murabba'in kilomita 376 sai kuma murabba'in kilomita 235 a ƙasar chadi ta fuskar ma'adanai kuwa nahiyar ta afirka tana da su masha allah musamman waɗanda duniya take nema ruwa a jallo saboda amfanin su a fagen tattalin arziki sai dai kuma duk da wannan tarin albarkatun na ma'adanai da suke kwance a ƙarƙashin ƙasar nahiyar ana fama da raunin cibiyoyi da masana'antu da kamfanoni da za su iya haƙo su su sarrafa su ba ko wani abu ne ya jawo hakan sai batu na cin hanci da rashawa da kuma buɗewa kamfanonin ƙasashen waje su shigo su ci moriyar waɗannan ma'adanan. da akwai wasu ma'adanai a cikin wannan nahiyar da suke jawo yaƙe-yaƙe da juye-juyen mulki a cikin ƙasa kamar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da akwai diamond mai yawa da aka yi kirdadan ya kai jimilla kaso 30 cikin 100 na dukkanin diamond ɗin da allah maɗaukakin sarki ya wadata wannan duniyar da shi da akwai kuma ma'adanin kwalbet da ya kai kaso 90 cikin 100 na wanda allah ya huwace wannan duniya a cikin dai wannan nahiyar ta afirka da akwai zinariya da ta kai kaso hamsin cikin 100 na jimillar zinariyar da allah ya shimfiɗa a faɗin ƙasa ana da ma'adarin chrome wanda ya kai kaso 98 da wanda ake da shi a duniya a cikin wannan nahiyar da akwai kaso 70 na jimillar tantalite sai kuma magnesium da kaso 64 cikin 100 na dukkanin wanda ake da shi a doron ƙasa sannan kuma a cikin wannan nahiyar da akwai uranium wanda ya kai kaso ɗaya bisa uku na dukkanin wanda allah huwa cewa doron ƙasa to wasu ma'adinai ɗin da ake da su a cikin nahiyar ta afirka su ne azurfa da kuma aluminium a cikin ƙasar najeriya da angola da algeria da masar da libya da akwai man fetur da iskar gas masu yawan gaske wani ma'adanin da ake da shi a cikin nahiyar ta afirka wanda ya kai kaso 70 cikin 100 na wanda ake da shi a faɗin ƙasa shine phosphorus wani ma'adanin wanda manyan kamfanoni da ake da su a duniya masu kera na'urori masu kwakwalwa da wayoyin hannu suke da buƙatuwa da shi matuƙa shine coltan wannan ma'adanin da ake da shi a cikin ƙasa kamar jamhuriyar demokuraɗiyar congo ya jawo gasa a tsakanin ƙasashen yankin da suke makwabtaka da wannan ƙasa da kusan za a iya cewa babu wacce ba ta tsoma baki a harkokin cikin wannan ƙasa ba don komai ba sai don su samu rabansu na ma'adanan da suke a wannan ƙasa. a cikin yankunan Kivu ta arewa da Kivu ta kudu da akwai nau'o'in ma'adanai da babu su a ko'ina a duniya idan ma akwai su sun yi karanci amma a wannan yankin na jamhuriyar demokradiyyar congo ga sunan ruwa a ƙasa a cikin nahiyar ta afirka ne dai ake samun wasu nau'o'i har guda goma sha bakwai na sanadarori masu kunshe da abubuwa masu kima wanda shine kaso mafi yawa a duniya ana aiki da waɗannan irin nau'o'in na sanadarori wajen ƙera batura da gilasan gaban akwatunan talbijin ana kuma amfani da su domin yin ƙere-ƙere na soja da suka hada da yin wato hasken laser mafi yawancin iftila'in da yake fadawa nahiyar afirka kirkirarre ne a hannun biladama kuma yana da alaka da gogoriyar manyan kamfanoni da manyan kasashe domin kowace ta samu nata kaso mafi tsoka na waɗannan albarkatun su ma rikice-rikice na cikin gida da ƙin rabuwa da kujerar mulki da masu shugabanci wannan nahiyar suke yi duk wasu batuwa da suke da alaƙa da albarkatun wannan nahiyar a sanadiyar haka kuwa miliyoyin 'ya'yan wannan nahiyar ne suka rasa rayukansu a ƙasashe kamar angola an yi ta yaƙi wanda ya fara daga shekara ta 1975 har zuwa shekara ta 2002 ba kuma akan komai ba sai akan batu na arzikin da allah wa wannan ƙasa an ci gaba da faɗa tsakanin ƙungiyar nan ta mpla wacce tare tarayyar su ta rika goyon baya da kuma unita wacce amurka ta rika marawa baya har ila yau a cikin ƙasa kamar sudan an samu irin wannan wato rikicin wanda ya kai ga yakin da ya sa ƙasar ta dare zuwa kudu da kuma arewa da aka kafa ƙasar sudan ta kudu a ƙarshe manyan kamfanoni da manyan ƙasashe suna ci gaba da gasa a kan wannan nahiyar ta afirka da arzikin da ke cikinta babu wani abu da zai tsiritar da wannan nahiyar illa iyaka shugabanninta da masu bakin fada ji, da kuma masu ƙarfin hannun jari 'yan asalin nahiyar su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya domin ganin cewa sun yi wa tufkarar hanci. masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirma yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da kun muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare. Hassan barka agadis ne ke yi muku lale marhaban a cikin shirin. Kamar da muka riga muka labarta muku, hukumar ƙididdiga ta ƙasa a Najeriya ta ce hauhawan farashi a ƙasar ya rigu da kaɗan a watan Satumban da ya gabata a cewar hukumar hauhawan farashi a kasar ya sauka da kashi 2.34 cikin 100 inda ya koma kashi 19.53 maimakon kashi 21.87 da yake a watan Agustar da ya gabata. To wannan shine madu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon jamhuriyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar Ilyas Yakuba daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke ba muna bayyana ra'ayinmu a game da abubuwan da ke ci mana tuwa kwarai zan yi amfani da wannan dama na kira ga al'ummar kasar Kamaru. Ya kamata su kai zuciya nesa su zauna lafiya domin kaucewa tashe-tashen hankula da zubar da jini a daidai lokacin da ake jiran bayyana sakamakon zaɓe. domin sanar da wanda ya lashe zaben kasar kamaru muna kira a gare su ya kamata su zauna lafiya domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki duk wanda allah ya bashi su taru su riƙe shi hannu biyu su taya shi da addu'a su kama masa allah ya sa a yi wannan bayyana sakamakon zaɓe lafiya a kammala lafiya ba tare da an samu zubar da jini ba ko kuma tashe-tashen hankula ta karshe muna fatan allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa a ƙasar kamaru da ma mu na afirka baki ɗaya na gode sunana kwamar tilias yakuba daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya rediyo biyo e, jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tilias yakuba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran da farko dai suna na sani dan jaji wanda yake nan gwazare a garin maradi alal hakika wannan sabka farashin kayayyakin abinci kashi 2.34 to za mu ci eh, ya yi daidai amma ba nan gizon yake saƙa ba shin wai su 'yan najeriya nan ya ta take mutane suna kuka da ayyukan sannan suna kuka da albashi ma'aikata ba su da albashi albashin su bai isa su sannan ba wani abun da ake ba inda kuɗi yake tahiya duk irin yadda ake ganin abu zai yi sauki ba ka da abin sayan shi kai wurin ka tsada ne kenan gwamnati dai ta ƙara dibawa ta bullo matalakawa da hanyar da za su yi nema su samu sannan kuma masu ɗan ƙaramin albashi ya kamata gwamnati ta dibi albashin nan nasu ta ga ya ɗaunin suke ta rayuwa duk wannan abubuwan su ne abubuwa waɗanda ya kamata gwamnatin najeriya da duba da sauran gwamnatoci na ƙasashen afirka da fatan za ku tashi lahiya mai magana ku sani da da yake a nan unguwar a garin marari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na boh kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya shugaban muryar matasan afirka to alhamdulahi babu shakka an samu raguwar farashin kayayyakin abinci a tarayyar najeriya tun a watan satumba da ya gabata to amma gaskiya sai dai wani hanzari ba gudu ba wannan sauƙi ba wani sauki ba ne face lokacin kakar da ta shigo domin duk a shekara a daidai wannan lokacin da ake ɗiba amfanin gona za ka ga kayan abinci sun yi ƙasa da sai dai wani korafi da a gare mu ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki matakin rage sauki ko kuma rage kudaden takin zamani da kayayyaki tun daga maganin feshi da dai sauransu domin talaka shi ma ya samu sauƙin noma cikin kwanciyar hankali da lumana suna na haɗari mai kwamfuta mai ma local government kebis najeriya shugaban muryar matasan afirka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai maka magana Aliyu ya hadi a nan garin Nasarawa kwamin ɗan galma wakili masu kiyaye da saurari na reshen jihar Tawa. Sai mu ci Allahumma subhanahu wa ta'ala ya Allah ka tausaya mana ka mana sauki ka mana kwatancin hankali. Eh hukuma da ke cewa abinci ya ragu sabanin kwanakin ba da yanzu. Abin da dan adam ke bukata yan wa kwatancin hankali. Kwanciyar hankali ke sa ɗan adam shi dibi abincinsa. Kwanciyar hankali kisa sa ɗan adam tashi bauta wa Allah kwanciyar hankali ɗan adam zai tashi shi ta da abinci sha'arana idan ɗan adam bai samu wannan ba na za cewa abinci ya sauki mutum na fama ya bai gida ne ya bai gonaki ne ya bai komi da komi a lokacin da suke ci sha a arzikinsa da hirewa ta da wurin ma'azan abinci ne yakan ce bai da su da gona ta cikin daji ya barta ko a ce mai sai da abin nan shi biya an kama dan uwa yanzu ana iya ce mai abinci ya yi sauki ya ilahi abinda muke kira da shugaban ƙasa najeriya ko hukuma mai kula da abinci ta bi hanyoyin da za ta kama ɗan arewa sauƙin kwanci hankali assalamu alaikum radio voh jamhuriyar musulunci da ke iran sunana ilyasu m ilyasu gula daga jihar bauchi a tarayyar najeriya to maudu'in da kuka bamu a game da sauƙin hauhawan farashin abinci a najeriya tabbas wannan gaskiya ne an samu sauƙi sosai ma kuwa sauƙi an samu domin za ka ga duk wani nau'in amfani duk wani nau'in abinci gaskiya ya yi sauƙi sosai ma musamman ma yanzu da kaka aka ke shigowa to dan kalubalen da muke fuskanta shine kaman kayan kamfani gaskiya har yanzu bai sauka ba yana nan a yanda yake amma daga bangaren amfani da dabbobi duka an samu sauƙi na hawan farashin su to gaskiya dai kalubalen shine yanzu in ka ɗauki amfanin gonan ka je ka sayar zaka sai abubuwa daga ake kawa na kamfani zaka ga gaskiya farashin su gaskiya ba ɗaya bane ba ya kamata a ce idan duk wani nau'i na amfani na abinci abinci ya sauka to shi ma kayan kamfani a kan rage masa domin talaka ɗan ji daɗi saboda shi talaka bayi da komai wannan amfanin da dabbobin su ne abubuwan da yake ci gaba da gudanar da rayuwarsa in har an ce ba su da farashi kuma kayan kamfani na da farashi to hakan ma dai kalubale ne sosai a ƙasa ta najeriya yanzu kamar yadda dabbobi suke da sauki amfani yake da sauki to gaskiya ya kamata ce shi ma kayan kamfani an samu damar an sauke shi farashin yake tafiya daidai da daidai Ilyasu iliyasu Gulawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya a tashi lafiya. Yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Muryar Jamhuriyar Musulunci barkan ku da ake da fatan kowa yana lafiya. Mai magana Malam Bashir babban tasha layin difa da magara. To masha Allah masha Allah. Eh hakikanin gaskiya a nan nijar ko in ce a jihar mu da magaram farashin abinci ya ragu gaskiya ƙasa matuƙa. Gaskiya mun yi farin ciki ko mun ji daɗi game da irin yadda farashin abinci yake sauka ganin yadda ƙanancin kuɗi yake a hannun jama'a dama kuma in abin abinci ya yi tsada sai ka ga abin dai ya zama turka-turka amma alhamdulillah yanzu duk irin yadda ka samu abin da ka samu a harkokinka yakan isa wadda za ka sayi abinci da kai da iyalinka babu abin da za mu ce ma allah sai godiya da fatan allah zai kara sauwaƙa mana ya kama da sauƙi game da irin wannan lamarin hakikanin gaskiya muna godiya sosai kuma muna fata allah ya kara sassauta shi gaba daya eh, mai magana malam bashir babbar tashar fa da magarab assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh barkan mu da wannan lokaci boh hausa barkan ku da rana fata ba wasu lafiya hassan barka barka da kokari na maka a addu'o'i dai Allah ya ƙara kare ka Allah ya ƙara ɗaukaka ka Allah ya ƙara ɗaukaka wannan kafa Allah ya ƙara ɗaukaka zulunci ya kare ka hurci to kamar yadda aka nemi ra'ayoyin jama'a game da farashin abubuwa musamman a nan ƙasa ta Najeriya a gaskiya farashin abubuwa sun sauka oba yanzu wallahi ba gaskiya abubuwa sun sauka bangaren dai kayan noma ina gaba abin da bai sauka ba amma kayan masarufi dai kamar su taliya haka su manja su man gyaɗa da sauransu su su wannan farashin su za a bai irin wannan saukan ba su kilin da sabulu amma mu bangaren dai manoma mu dai namu ya yi raga to da fatan dai za a tsaya a sasanta su ma wanda ba su karasa saukowa ba kamar kayan masarufin su ma a sauko da su ana so a yi a adalci domin abin ya tu gaba daya manoma sun sha wahala ɓoye da suka wannan dagara ta gabata an sai taki da tsadan gaske akwai takin da a saya buhu ɗaya kimanin naira dubu ɗari zuwa casa'in zuwa tamanin to ka zo kuma kana sai da buhun masara dubu sha takwas sha tara kaga ai an samu feluwa to ubangiji Allah ya mana muwafaka Allah ya mana muwafaka magana Alhaji Usman daga Wadal Sokola Kulgamin Kaduna Najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. barakatuhu Radio hirawan Jamhuriyar <coughs> Musulunci suna na Muhammadu Ɗanbare Bari shugaba na fada mazajen daga ya mai mijiyar to lalle abinci alhamdulillah masha Allahu ala kulli halin Nigeria New York da abinci ya yi sauki eh, amma nan fesh akwai abinci inda bai yi sauki ba a kasan damana inda take mai addu'a kuma yadda ya sauka kuma ya ta yi har ya zama da kaka duka kudin su daidai ne allah ya sa a yi ci lahiya a sha lahiya sunana muhammadu dan bari bari shugaban na fada mazajen daga mai nija salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausar gidan radon jamhuriyar musulunci iran barka ku da wuni barka ku da wannan rana ta laraba mai taron albarka farko dai sunana ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar nijar ba na masu kira da saurari wanda shi kira shan jihar maradi ne muku fatan alkhairi hassan barka na ji maulidi wanda aka dora dangance da watan da ya ya wuce da wannan wata da muke ciki da dangance da hauhayar kayan abinci ko kuma da rage wasu hakikanin gaskiya alhamdulillah alhamdulillahi sai ma allah subhanahu godiya bangaren da abinci gaskiya bisa ga wata wancan ga wannan watan ba wancan wata ya ƙara sabka kuma wannan watan ya sabka kenan muna godiya ga allah subhanahu allah ya sa haka ta kasance mana alkhairi sai dai kashi. akwai wani dan wuri kaɗan wanda dangance da abin sayan shine 'Yan ka zo wadan saidawa za ka saida da sauki to amma harkar dala gaskiya kamar yanzu tana da waya wallahi sai godiya amma gaskiya wani bangaren abinci alhamdulillahi wurin kayan kwali waɗannan dai gaskiya su a takaice dai ba sauko ba amma wani bangaren hatsi dawa wake masara gaskiya kam na alhamdulillahi amma Allah subhanahu godiya assalamu alaikum sashen wasa rediyo iran mai magana murtala mai magini da nake dan gwamnan jihar maradi jamhuriyar nijar eh lallai wannan abinci da ya sabuka a watannin ba gaskiya ba laifi ya ji daɗi sosai an ji daɗi sosai da sauka abincin da abinci da yake ya rage farashi kasa ga yadda shi ke ba rawar haka lalle duk ɗan nijar ga wanda ke kishin nijar lalle ƙasashen mu ma baki da ba sai Nijar wani kishin kasan mu dan da Nijar da Najeriya wajen dai abinci alhamdulillah dan dai akwai sauki sosai ga bala gaskiya akwai sauki e eh, to amma wajen samun abin da za a sarrafa nan ne aiki shiki sabon da ko za a saidawa da da sauki kuma kada abin da za a kai wanda za ka samun kuɗi akwai matsala har yanzu eh, ya kamata gwamnatoci masu samun ma samari wani aiki wanda za su rinka yi kamar zinare gata na arewacin nigeria ya kamata hukumomi su sa ido bar yaran sa ta su je a da kuma sa ido a kansu. Assalamu alaikum radio ta harar mara musulunci suna na shugaba Iliya mai karti da shayi garkin daura. Ana hakikan a watan Satumba da ya shige gaskiya ko mu nan wajejen mu gaskiya kayan amfanin gona da ya shigo an samu rage kama masara dawa hatsi eh, gyada duka abubuwa da wanda ka sani na kayan gona an samu eh, ragi daga ciki sai dai kayan masarufi ne mu a nan wajen gaskiya har yanzu zai saura kuma muna kira dai ga gwamnati ya kamata ta sake dubawa ta ga ta bullo da ayyukan yi wanda matasa za su samu su yi ko kuma a ɗauki ma'aikata da yake za su maye gurbi da zaman banza haka ya kauce wannan zaman banza a daina shi to muna muku fatan alkai rediyo tare muryar musulunci suna na shugaba iliya mai kanti shayi garkin daura tare nigeria muna da tare da ku hausa barka da kokari barka da aiki mai magana rabi alhaji mamman wanda aka sani da suna raba mai aski shugaba na kungiyar masu kirar radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Eh masha Allah eh kamar yadda kuka yi magana bangare na hawa-hawa farashi na eh, watan Satumba da kuma wannan lokacin da muke ciki eh gaskiya dai hakanan ne ba ma a ƙasar Najeriya kaɗai ba haka nan ma jamhuriyar Nijar a yankin mu ma dai mun samu ragowa eh, kaɗan daga cikin irin abubuwan amfanin gona da aka fara girbin su ko da aka fara cin amfanin su a cikin wannan watan gaskiya an samu ragowa sosai ma na wajen bangaren hawa-hawan eh, farashi domin an samu ragowar abinci eh, kamar irin su hatsi wake eh, dawa su gujiya wannan duk da dama daga cikin su, ko kuma ce gyada da dama daga cikin su an samu ragowar hawa-hawan farashi daga wannan watan da muke ciki kuma daga wannan ne muke kira ga dukkanin al'umma na cewa ba samun ragowar ba ne ba kaɗai ba abin aiki ba a kula da shikin ba kaɗai abin aiki ne mun gode biyu hausa mai magana rabi alhaji mamman wanda aka san da suna shugaban rabu mai aski da magaram jamhuriyar nijar to masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan duga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agarsu na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.